yau juma'a 24 ga watan rabi'in al'awwal hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin daidai da 20 ga watan march shekara ta dubu biyu da tara a hakikanin gaskiya wannan yini yini ne na farin ciki gare mu musamman ɗaliban wannan makaranta na darul hadisi salafiya da ke nan magumi ba don komi ba sai don a yau ne muke son mu gabatar da walima ga hudu daga cikin ɗaliban wannan makaranta ba don komi ba sai don karuwan aure da suka samu wannan makaranta kamar yadda aka sani tana da ɓangarori da dama wannan shine ɓangaren maka karatu na musamman da muke na majalisi da matan aure da kuma 'yan mata da sauransu to daga cikin 'yan matan ne allah maɗaukin sarki ya azurta guda hudu daga ciki ya fidda su daga garari da gararamba da watan gaririya suka samu za su yi aure allah ya sa masu albarka allah ya hada su da su da mazansu a cikin albarka da alkhairi allah ya saka ma iyayensu da malamansu da gidan aljanna sakamakon haihuwansu da tarbiyyansu da kuma ilmatar da su muna masu addu'a ta musamman da cewa allah maɗaukin sarki ya sanya su zama masu ladabi da biyayya da kuma bin dokokin allah a cikin gidajen aurensu na farko daga cikin waɗannan amari namu akwai shema'u lawal tare da angonta sufiyana abubakar ana mai lakabi da ustaz wane mutum wannan amarya muna mata addu'a na musamman da angonta da cewa allah ya sa masu albarka ya hada su a cikin albarka sannan kuma ya albarkaci abin da zai azarta su da shi amaryanmu na biyu ta ce ummu salama shehu tare da angonta ishaq suleiman mahmud da fatan allah maɗaukin sarki zai kada dukkanin wani rashin fahimta a da ke tsakani sannan duk wanda zai zama kanwa uwa gami da zai lalata al'amarin zamantakewan amaran nan namu muna roƙon allah maɗaukin sarki ya shiryar da shi in ba mai shirya ba ne allah maɗaukin sarki ya tona asirin shi daga nan sai zainab gambadila tare da nata ɗan lelan nura ya'u rabi'u allah maɗaukin sarki ya saka mashi da alkhairi allah saka mu amarya da alkhairi na ga sun samun ido wai ango kawai za a yi ma'adda to har da amaryar ita ma ta samu shiga to sannan aisha zakariya ita kuma aka ce mata antini tare da umar mikael mk faruk hmm. kaga waɗannan 'yan mata allah maɗaukin sarki ya taimake su a irin wannan yanayin da maza ke tsada ko mun wannan da kyau <laughs> eh ran nan ne na wuce sai na ga wani ya rubuta hattara mata wai maza tsada suke to kaga su waɗannan ba za su gane haka ba saboda gashi allah maɗaukin sarki ya sa kowanne ta kama kuma ya nuna a hannunta allahu akbar to muna godiya ga allah subhanahu wata'ala da ya nuna mana wannan yinin ɗaya daga cikin waɗannan 'yan mata abin sha'awa har ma an ɗaura auren nata ita ko mun gane wannan da kyau ko to amma ko mun aje cewa yau za mu tattara su ne gaba ɗaya sai a yi masu nasiha tare da sauran iyayensu da 'yan uwa da abokan arziki ko allah maɗaukin sarki ya shiryar da mu a ƙarƙashin wannan nasiha mu ba abin da yake so saboda mu samu yardan shi allah ya sa mu dace sakamakon lakcin da muka gabatar mai taken rabani da ustazin nan wata muguwar kalma da 'yan mata da zaurawa a wani lokaci har da iyayen suke faɗa a duk lokacin da aka samu mutumin kirki mai addini da tarbiyya na kwarai ya zo neman auren yarsu sai ka ji suna amfani da can mm, in dai ustazu ne ne raba ni da shi da dai wani ba ustazu ba saboda wasu abubuwa da ake hangen ustazu bai da shi ko kuma wasu ɗabi'u da wasu halayya da wasu tsauri da ake zargin ustazai suna da shi wanda sau da dama na kan faɗi cewa rashin sani ke haifar da haka ba a san ustazan nan ba ba a zauna da su ba ko kuma an ga wani abin asha da wani ustazi ya aikata ko kuma muna ustazai ya yi to sai a yi ma ustazai cinikin goro muka zo muka bayyana nagartan ustazu da kuma abubuwan da ustazai ke tare da shi da abin da za a iya samu na riba duniya da lahira sakamakon zama da ustazai muna fatan allah maɗaukin sarki ya sa mu samu wannan gara basa a ranar da dukiya da 'ya'ya ba za su yi amfani ba to in ba ku manta ba kafin nan da kuma bayan nan na yi alkawarin cewa za mu yi lacca mai taken mai mai koko wannan lacca so da dama na kan ji kuma akan gaya man idan mutumin kirki ya zo neman aure sai ka ji iyaye suna cewa ina ma mai maiko ne kuma gane wannan ma'anan mai maiko to laccan ita za ta gaya mana me suke nufi da mai maiko ina fatan mun gane to mu ne muka ƙara mai maiko ko mana ko din nan alaman tambaya ne ke me maiko kike so ko me maiko kike son ki ba ake ko ke kuma da me maiko kike son ki rayu to waye me maikon domin malamai suna cewa wala ya hila lahu an ya fa'ala fi'ilan hatta ya alama hukuman lahi fihi bai halatta ga musulmi ya aikata aiki ko yaya wannan aikin yake face siyasa hukuncin allah kan wannan aikin idan ne maikon nan irin mai maikon da kur'ani da hadisi ne ya ce a nema ko kuma ya ce a yadda ya aura to shikenan mu ma gaba ɗaya sai mu koma kamfen sai mai maiko in mai maikon nan zargi na allah madaukin sarki ya bi ta kan shi ko zargi da tsawa na manzan allah ya bi ta kan shi to shikenan sai mu ɗaga hannu kowanne ya kama gaban shi shi ya kama gaban shi ƙwarya ta bi ƙwarya ke ma ki kama gaban ki ki je ki nemi wanda ya dace da ki ina fatan mun gane wannan da kyau to amma da farko a hakikanin gaskiya na so in yi doguwar shimfiɗa kuma shimfiɗan nan ya zama a rubuce abinda nake nufi laccan nan so nake ta zama tsararra yadda za a dirar da ita a bisa tsari wanda kowa zai iya fahimta inda ake da inda aka baro da kuma inda aka dosa ina fatan mun gane wannan da kyau shi yasa za mu bi ta ne daki daki mu karanta ta tsaf inda alƙalaminmu ya tike ko kuma inda lokaci ya cin mana to sai mu dakata sai mu nemi taimakon allah maɗaukin sarki lokaci mai zuwa na gaba sai mu zo mu dasa daga inda mu kwana ina fatan mun gane wannan da kyau to amma abin da nake son dukkanin musulmi ya sani shine maladabtu kuma mu kwaikwaye abin da littafin allah ya zo mana da shi yasa wannan lacca muna buɗe ta ne da dukkan yabo da godiya wanda muke fatan su tabbata ga mahalicinmu wanda tsarki da ɗaukaka su tabbata a gare shi wanda shi allah maɗaukin sarki a cikin tausayin shi da kuma baiwan shi ya aiko mana da mafificin annabawa sannan kuma limamin manzanni ya zama shine shugabanmu jagoranmu wanda ya iso mana da saƙon da allah maɗaukin sarki ya aiko shi da shi kamar yadda Allah ya tabbatar mana ba ɗaya ba ba biyu ba a cikin littafin shi maɗaukaki wanda babu irin shi a inda yake cewa laqad manna Allah alal mu'minin id ba'asa fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kano min qablu lafi dhalalin mubin ma'ana wannan aya shine hakika tabbas allah madaukin sarki ya yi baiwa ga mu'uminai waɗanda allah ya tada wani daga cikinsu abu sufyan ya yi bayani tsab a lokacin da suka je gulma a fadan sarki herakal lokacin da sarkin ya tambaye shi dangane da nasabar manzan allah sallallahu alaihi wa wa sallama abu sufyan bai karya ba ya bayyana cewa lallai manzan allah a cikinsu ya taso ga ɗabi'un shi ga halayyan shi ga nasaban shi ga yanda tsarkin tsarin gidansu yake gaba ɗaya da nagarta shi yasa da allah ce laƙada mannallahu alal mu'minina if ba asa fihim rasulan sai ya tabbata saboda annabi daga cikinmu ne allah ya tada shi sai ce min anfusuhim ɗaya ne daga cikinmu mun gano wannan da kyau ko aikin manzon Allah shine ya tilo alaihim ayatihi yana karanta ma mumine ayoyin Allah wayu zakihim kuma yana tsarkake su to yanzu abin da muke so da kyau ke tsinta a cikin ayan nan kafin mu je wani waje annabi ya zo ya karantar da mu ayoyin Allah ne kenan idan aka karanta maki ayar Allah ga bayanin annabi da ya fassara ayan a cikin hadisan shi ingantattu ba ke yadda ba to ba ki daga cikin waɗancan muminan da annabi ya zama ɗaya daga cikinsu ne allah maɗaukin sarki ya aiko shi saboda ya karanta masa ayar ina fatan mun gano wannan da kyau muminancan da allah ya ce laƙadan lahu haƙiƙa allah ya yi baiwa alal mu'minina ga muminai to idan a karanta aya baki bi ta ba kika bi son zuciyanki kika bi abin da kika gada to yana nuna cewa ke ba mumina ba ce in kuma ke mumina ne amma an samu matsala sai ce wa zakihim annabi ya zo ya tsarkake muminai dangane da abin da suka saba na al'ada abin da suka saba na gargajiya da abin da ake a kan shi wanda ya saba ma abin da allah yake so idan allah maɗaukin sarki ya sa kika tsarkaka kin kyautata tsaf babu wani abu wanda yake tsofa ne na kafirci ko maguzanci ko bid'a ko son zuciya ko shirka sai wa yu'allimuhum alkitaba sai annabi ya karantar da ke littafi wal hikima malamai suka ce al hikmatu huna sune hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai Allah ce wa in kanu min qablu ko da yake al'umma kafin zuwan manzon Allah da wannan shari'a lafi dalalin mubin sun kasance cikin bata bata mabayyaniya to in mun fahimci wannan da kyau kenan wannan laccan za ta nuna mana hoto ne na rayuwar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda muke fatan mu koye ta mu kwaikwaye ta mai aiki da ita don mu fita daga wannan bata mabayyaniya da allah maɗaukin sarki ya faɗi sannan mu zama cikin wanda annabi ya karantar da mu alkur'ani da sunna sannan mu samu tsarki daga cikin tsarkin da manzan allah ya zo da shi ya zama mu ne aka karantar da mu ayoyin allah mu rikide mu zama waɗancan muminan da Allah maɗaukin sarki ya musu baiwa da fatan Allah maɗaukin sarki ya sa mu zama haka a wani wajen sai Allah ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anintum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim wannan aya kusan kowa ya haddace ta kuma sanin hakikanin fassaranta fassaran baki da baki za ka samu da dama in an ja ta za su ce laƙada ja'akum rasulun hakika manzo ya zo muku min anfusikum daga cikin ku yake ba mala'ika bane ba aljani bane ba daga wata halitta ne can daban ba a'a mutum ne irin mu amma mu da shi shi manzan Allah ne Allah ya aiko shi da saƙo sannan azizun alaihi ma anintum duk abin da zai wahalar da mu duk abin da zai nauyayi gadon bayan mu mu ji ba mu iya shi to manzo Allah baya son wannan harisun alaikum sannan shi manzon Allah mai kwaɗayi ne akan ku samu ci gaba ku samu ɗaukaka ku samu gafaran Allah subhanahu wa mun gano wannan da kyau ko sannan shi annabi bil mu'mini na ra'ufur rahim mai jin tausayi ne da tausasa ma dukkanin mu'mini kenan duk abin da zaki ji annabi ya zo ya tsara ya ce wance ko suwa ne ko ya jama'a na ku yi kaza to ku gane cewa wannan abin shi ne iyakan gejin sauki mun gano wannan da kyau ko sannan kuma wannan shi ne kwaɗayin da annabi yake mana muddin ummin to a ƙarƙashin shi akwai rahama sannan wannan shi ne tausasawa wannan shine sanin kima wannan shine kokarin ɗaura mutane ga abin da ya zama shine daidai amma ana sauka daga abin da annabi ya zo da shi to wannan bai cika waɗannan sharuɗa ba in kin so ki kira abin da cewa bata ne ina fatan mun gane wannan da kyau to wannan alherin da annabi ya zo mana da shi sai allah ce fa in tawallau idan kuka juya baya ba ku bi shi ba to fa sai allah ya ce ma annabi ya gaya mana ya ce mana hasbi allahu la ilaha illahu ni allah maɗaukin sarki ya ishe ni kenan duk wanda allah bai ishe shi ba bai gamsu da abin da annabi ya zo da shi ba to shine wanda zai juya masakon da manzan allah ya zo da shi baya ko mun gano wannan da kyau ko amma wanda ya gamsu to zai bi allah ya umarci annabi da ya ce mana shi alaihi tawakkaltu ya dogara ga allah ne wa huwa rabbul arshil azim allah maɗaukin sarki shine ko ubangijin al'arshi mai girma kenan duk yadda kika ɗauki kanki da girma da daraja da kima allah maɗaukin sarki da ya aiko annabi ya fi annabi ya kawo sakon allah kin ki bi kun tura ma sakon annaba a shi ba za ku ba kun ɗauko al'adunku da abin da ko ga ana yi a yanzu shine abin bi to banza allah ba shi ba ku ina fatan mun gane wannan da kyau to a sanda al'ummomi da suka zo kafin mu suka karanta cikin littattafansu irin yadda allah maɗaukin sarki ya bayyana ayyukan manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na jinkan al'umma da kuma yadda ya taho da rayuwa sassauka da kuma nagartan sahabban shi waɗannan al'ummomin musa da isa da sauransu to sun ta gurin cewa ina ma a ce su ne al'umman annabin da allah ya tada annaba a cikinsu domin duk wanda ya fahimci waɗannan ayoyi guda biyu zai gane cewa allah bai taba turo annabi irin wannan annabin ba da ya zo da jin kan da tausayi to sai ya zama labaran da allah maɗaukin sarki ya taba al'ummomi da suka zo kafin wannan al'umma a cikin littattafansu ya sa sun ta gori sun ta bege suna cewa ina dama a ce su ne allah maɗaukin sarki ya tada masu da irin wannan annabi a cikinsu har ya kai ga allah maɗaukin sarki ya bayyana mana irin yanda ya bayyana masa cikin littattafansu na irin siffofin annabi da sahabbai a inda yake cewa allazina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi su ne waɗannan da ke bin annabin nan da yake takama da wahayi wanda bai iya karatu da rubutu ba allazi yajidunahu maktuban indahum fit tawrat wal injil wanda sun samu a rubuce a cikin littattafansu na attaura da linjila aikin annabin nan shine ya amurahum bil ma'ruf wa yanhahum anil munkar kullum yana kokarin umurtansu da aikata ayyuka kyawawa sannan kuma yana hana su ayyuka munana sannan wa yuhillu lahum at duk abin da yake abu ne mai daɗi wanda zai gamsar da su a duniya da kiyama manzon Allah yana halatta musu wannan abin yana nuna musu sannan wa yuharrimu alaihimul khaba'ith a lokaci ɗaya kuma yana haramta musu miyagun al'amura wanda zai rikide daga ƙarshe zama musu matsala a duniyarsu da lahiransu wai dawo an huma isra'um wal aglal lati kanat alaihim duk abin da zai sa su haki ya sa su wahala ya kai su zuwa ga dana sani da tabewa to manzon allah ya zo ya kawar masu da wannan ne sai ce fallazina amanu bihi a hakikanin gaskiya waɗanda suka yi imani da manzan da abin da manzan ya zo da shi gaba ɗaya wa azzaruhu wa nasaruhu suka goyi bayan shi sannan suka taimake shi wattaba'un nuran lazi unzila ma'ahu suka ba hasken da Allah maɗaukin sarki ya aiko shi da shi na alƙur'ani da sunna sai Allah ce ula'ika humul muflihun waɗannan su ne kaɗai waɗanda za su dace da gafara da rahaman Allah maɗaukin sarki a ranar gobe kiyama shi yasa ma Allah ya umarci annabi da cewa wal ya ayyuhan nas ya ku mutanen duniya gaba daya inni rasulullahi ilaikum jami'an ni dan sakon Allah madaukin sarki ne zuwa gare ku gaba ku ba a ware kowa ba alladhi lahu mulku samawati wal ard Allah wanda mulkin sammai da ƙasai yake a hannun shi la ilaha illahu ku sani babu wanda ya dace ya cancanci abota mashi in ba Allah ba huwa yuhyi wa yumit kar ku manta Allah shine wanda yake rayarwa kuma shine wanda yake kashewa fa aminu billahi wa rasulihi saboda haka ku yarda da Allah sannan kuma ku yarda da wannan manzan da ya turo maku annabiyul ummi annabin da bai iya karatu da rubutu ba ballantana a ce kwafowa ya koyo daga wani wajen wani alladhi yu'minu billah annabin da ya imani da Allah wa kalimatihi kuma ya yarda da kalmar Allah wattaba'uhu wattaba'uhu ku bi shi la'allakum tahtadun lalle in kun bi shi za ku zama shiryayyu wannan maganan kai tsaye in ka lura da ita ko in kika lura da ita sai ga kamar ana da kiristoci ne ko mun gano wannan da kyau ko domin ya ce wa kalimatihi ya yarda da annabi isa wattabi'uhu ku bi shi la'allakum ta hata duna lallai za ku zama shiryayyu to amma al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususus sababi abin da muke son ku fahimta a nan allah maɗaukin sarki ya bayyana siffofi da ayyukan annabi ya bayyana siffofi da ayyukan sahabbai kuma sai ya umarce mu da cewa fa aminu billahi wa rasulihi mu yarda da Allah cikin duk abin da Allah ya faɗi a cikin littafin shi mu yarda da manzon Allah cikin duk abin da manzon Allah ya faɗi a cikin ingantattun hadisan shi wajen gudanar da rayuwar mu na addini ne da kuma gudanar da rayuwar mu ne yau da kullum to in mun fahimci wannan sai mu gane cewa Allah subhanahu wata'ala ya wajabta mana imani da shi wannan annabin da kuma bin shi da koyi da shi da dukkan al'amuran addini da rayuwa wanda ya zo da shi ga dukkan wanda fa yake neman ya tsira a nan duniya da lahira shine kada wanda zai bi manzan allah nan ko mun gane wannan da kyau ko amma in ba kina neman tsira ba za ki yake wani abin da kike so wanda manzan allah ba shi ya zo da shi ba ina fatan kun gane wannan da kyau ga wanda yake neman ya tsira to lalle shine wanda zai bi manzan allah babu raba kafa ina fatan mun gane wannan da kyau shi yasa ma Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana hakika kyakkyawan abun koyi muddin kuna son ku koyi da abin da za ku tsira to ku kwaikwaya ga manzon Allah sai ce liman kana yarjillaha wal yawmal akhir amma fa sai ga wanda yake fatan ya haɗu da Allah salin alin kuma ya je lahira bai da wata matsala Allah madaukin sarki ya sa muna daga cikin su yasa Allah ce wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina ashe wannan sakon da manzon Allah ya zo da shi in mun lura da wannan aya sai fa wanda Allah madaukin sarki ya zaba daga cikin bayan shi na kwarai su yake shiryarwa zuwa ga bin manzon Allah da bin abin da manzan allah ya zo da shi shi ya sa ma allah ce wa innaka latahadi ila siratul mustaqim lalle kai manzan allah kana shiyar da al'umma ne zuwa ga hanya madaidaiciya wata hanya ce madaidaiciya sai allah ce siratul lahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard ita ce hanyar allah kenan duk abin da manzan allah zai ce wance yi ko suwa na yi ko wance bari ko na ku bari ashe annabi yana kokarin ya nuna ma mutane hanyar allah ne ina fatan mun gano wannan da kyau to babu abin da musulmi zai aikata a addinance ko kuma a cikin rayuwan shi face sai da annabin rahama ya bayyana mashi irin yadda allah maɗaukin sarki yake son yayi domin annabin ya zo da abubuwa ne biyu ya ya kamata ke addini kuma ya ya kamata ke rayuwa shi yasa duk wasu da ake kwaikwayon su ku tunkuɗe su gefe ku jawo manzan Allah ku aji a gabanku ne kaɗai zai nuna yadda za a rayu shi yasa salman al-farisi ibn al-islam Allah maɗaukin sarki yarda da shi ya ce kila lahu wani ba yahude ne ya zo ya same shi ya ce kada allamakum nabiyyukum sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kulla shay'in mu mun ga hakika wannan annabin naku ya koyar da ku komi da komi hatta khira'ata ya ce mun lura hatta tsugunu wajen ba haya a bayi sai da annabi ya koya muku jima ku kalla har zuwa bayi yin kashi da hausa karara sai da manzo allah ya koya wa mutane fala sai salman ya ce ajal lalle abin nan da ka faɗi haka yake kuma haƙiƙa laƙada na hana an nastaqbil alqibla na daga cikin ma abin da annabi ya koyar da mu in mun shiga bayi ya ce kar mu fuskanci alƙibla ligaitin muddin zami ba haya aw bawlin ko zami fitsari aw an je bil yamin ko manzon Allah ya hana mu yin tsarki da dama aw an je bi aqall min thalathati ahjarin kuma ya hana mu kar mu suke mai tsarki da duwatsun da ba su kai uku ba aw an je bi raje'in ko manzon Allah ya hana mu yin tsarki da kashin dabba ko kashin jaki aw azmin ko kuma kashi muslim ya ruwaito wannan hadisin jama'a ku kalli abin da ake ganin ba bakin komi ba tsugunan kashi sai da manzan Allah ya yi hadisi a kan shi kenan mu'amalan ki ne yau da kullum wanda ya fi kashi mahimmanci huwa min babi aula manzan Allah ya tsaya ya yi al'umma bayani dalla dalla yadda ya kamata a yi shi shi sa imamul buhari bukhari ya ruwaito hadisi daga huzaifa dan yaman allah ya kara mashi yarda ya ce laqad khatabana an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama khutbatan hakika manzon allah ya mana huduba ma taraka fiha shay'an ila qiyamis sa'a yace babu abinda manzon allah ya bar mana har zuwa tashin kiyama a wannan huduba illa zakarahu face sai da manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ambaci wannan abin tsab alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu wanda ya kiyaye su jawabin da annabi yayi zai ci moriyan abin da manzon Allah ya faɗi wanda ko ya manta to shi ya manta wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba abin da nake son ku fahimta a wannan hadisin da kyau shine manzon Allah ya zaunar da sahabbai wata rana duk abin da zai zama amfani gare su duniya da lahira sai da ya gaya masu wannan abu har zuwa tashin kiyama hajji mashi magana ne motan can zai magana ko mun gano wannan da kyau ko huzaifa ya ce in kuntu la'ara shai'a karana situ ya ce sau da dama sai ga wani abu ya faru wanda da na manta annabi ya bayani shi fa'arifu ma ya arifar rajul idza gaba anhu fa'arahu fa'arafahu mun gano wannan da kyau ko mai motancin zaka yi magana kai tsaye sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bayan da yayi husu Huzaifa wannan bayani Huzaifa ya ce sai ya ga abu ya manta da shi a da mun gano wannan to amma daga baya sai ya zo sai ya ga abin ya faru tsaf sai ya tuno oke annabi ya taba gaya mana wannan abin kamar yadda da kin san abu sai aka waye gari kin manta da wannan abin sai daga baya sai ki zo sai ki ga abin sai ki tuno ai annabi ya faɗi kaza wannan yana nuna mana ba abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama bai bayyana ma mutane zai faru ba daga ran da annabi ya masa wannan jawabin har zuwa tashin kiyama ashe duk yanda ya kamata ki gabatar da rayuwanki tun daga farko har karshe sai da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya baki bayanin shi tsaf ina fatan mun gano wannan da kyau abin da ake so shine ki kwaikwaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to jama'a ga wani zunguriran hadisi wanda abu Sa'id al khudri Allah madaukin sarki ya kara mashi yadda ya ruwaito ya ce khatabana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba'adal asri ya ce manzan allah ya yi mana huɗu ba a bayan sallar la'asar ila mughairibani shamsi haka annabi ya ta mana jawabin nan har zuwa dab da rana za ta faɗi falam yabqa shay'un yakunu ila qiyamis sa'a illa akhbarana bihi babu abin da ya saura wanda manzan allah bai ba mu labarin shi ba a wannan lokacin har jawabin annabi ya kai mu dab da faduwar rana shi ma ya ce alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu faƙala sai annabi ya ce inna duniya hadiratun hulwatun ya ce lalle duniyan nan da kuke ganinta wata aba ce wacce take kore ce fatau a ido ma'ana mai sha'awan kallo abu ne mai birgidin mai kallanta sannan wani abu ne mai daɗi a baki wanda kowa ke son ɗanɗana shi sai annabi cewa inna allaha mustakhlifukum fiha ku sani ku daina wani gogoriyan duniyar allah maɗaukin sarki abin da kake fatan zai ɗauka zai baka a kusa ko a nesa fanazirun kaifa ta'malun <clears throat> abin da allah zai bayan ya baku shi ne zai sa ido ya ga yadda za ku yi a duniya kenan wannan bushara ne <clears throat> annabi yake masahabban shi cewa a nan gaba allah maɗaukin sarki zai ba su duniyan nan zai shugabantar da su zai ɗaukaka su sai annabi ya ce ala ku saurara fattaku duniya jama'a ku ji tsoron duniyan nan wattakun nisa sannan ku ji tsoron mata ala annabi ya ce ku saurara wa inna li kulli gadirin an yawmal qiyama duk wani mayaudari da ya yaudara a duniyan nan ranar kiyama zai tashi da tuta bi kadari gadaratihi gwargwadon yawan yaudarar shi gwargwadon tutan shi waliwa'uhu inda stehi sannan kowa za a kafa mai tutan shi ta yaudara a daidai mazaunin shi ala annabi ce kai ku saurara wa inna afdalal jihad kalimatu haƙƙin mafificin jihadi da bawa zai yi gaba ɗaya shine ya miƙe ya faɗi kalma ta gaskiya tsakanin shi da Allah komin ɗacinta komin zafinta wa ma ƙala sufiyan a wani lokaci sufiyan in ya tashi karantar da wannan hadisi sai ya ce kalimatu adalin inda zai sultanin ja'irin shine mutum ya faɗi kalma ta ƙware kalma ta kirki a wajen ja'irin shugaba a zalimin shugaba mai handama da babakere mai sama da faɗi ka iya miƙewa ka faɗi kalman gaskiya a gaban shi to babu kalman da ta kai ta qala thumma baka abu sa'idin sannan abu sa'id sanda yake karantar da ɗaliban shi wannan hadisi na annabi in ya zo daidai nan su ya kuka wa ƙala sai ce fakam ra'aina min munkarin kirhu kirhu yoso da yawa mun ga abubuwa na ɓanna wanda mutane suna aikatawa mun ja baki mun yi shiru mun ƙi hana su sai ya kuka ya ce annabi ya kwaɗaitar da mu wajen faɗin gaskiya ko man ɗacinta amma mun ga mummunan abu ana aikatawa ba mahana ba ala sai annabi ya ce wa inna nabiya wa inna bani adama khuliqu ala tabaqatin jama'a ku sani 'yan adam allah maɗaukin sarki ya halicce su mataki-mataki ne faminhum man yuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu mu'minan ko wanda za a haife shi a mumini ya rayu ya kare rayuwar shi a mumini ya mutu ya koma ga Allah madaukin sarki a mumini Allah ka sa muna daga ciki wa minhum man yuladu kafiran wa yahya kafiran wa yamutu kafira akwai wanda za a haife shi kafiri ya rayu a kafiri ya mutu ya koma ga Allah yana kafiri ومنهم من يولد مؤمنا mu'minan مؤمنا ويموت mu'minan kafiran amma daga cikin mutane har ila yau akwai wanda za a haife shi mumini ya rayu mumini amma in ya zo mutuwa ya mutu kafiri Allah ka tsare mu wa minhum man yuladu kafiran daga cikin mutane akwai wanda za a haife shi kafiri wa ya kafiran <clears throat> ya rayu a kafiri wa ya mutu mu'minan amma in ya tashi mutuwa ya mutu a mumini wa minhum sari'ul ghadab daga cikin mutane akwai mai gaugawan fushi sari'ul fai amma mai saurin hucewa fahazihi bitilka wannan yana da alagama ne yana da alaka ne ga yadda allah maɗaukin sarki ya hadici mutum a gwargwadon alkhairin da yake ƙoƙarin gina shi a kai wa minhum bati'ul gadabi daga cikin mutane akwai wanda yake dadewa bai fushi ba bati'ul fai amma kuma in ya fushin bai sauka da wuri ba hazi bi talka wannan gwargwadon yadda Allah ya tsara mutum ya kasance ne da alkhairin shi yake kasancewa a haka mun gano wannan da kyau ko sai ya ce ala ku saurara wa innal ghadaba jamratun minan nar annabi ya ce ku sani fushi da kuke ganinta jamratun wani abun nan ne jamra ne garuwa shi ne na wuta faman wajadahu minkum duk wanda ya ji fushi wa kana ka'iman falyajlis in yana tsaye ya zauna wa in kana jalisan falyattaje in kuma yana kwance ne to yi ya zauna jama'a mun fa'idanta da abubuwa da yawa cikin wannan hadisin amma mu makasudin mu shine annabi ya bayyana mana abin da za mu ci nasara tun daga farkon rayuwa mu har ƙarshe haka ne tun daga san ya miƙe masu abu sa'idin wannan jawabin ashe kenan rayuwar mu in muna son ta yi tsira in muna son mu samu rahamar Allah shine duk abin da za mu tun daga shiga ban ɗaki da mu kwaikwayya manzan Allah ya ce a yi har yadda za mu kwanta a cikin kabarinmu yayin mutuwanmu to in har mun lura kuma mun fahimci waɗannan tarin ayoyi da hadisai za mu gano cewa babu hanyar tsira face bibiyan dukkan abubuwan da annabi ya karantar da mu kuma ya yi umarni da cewa lalle a bi su kuma su ne saƙon da allah maɗaukin sarki ya aiko shi da shi da kuma nisantar dukkanin abubuwan da ya hana kuma ya tsoratar domin yin haka ne zai samar mana ingantacciyar rayuwa a duniya da kuma ranar kiyama ina fatan mun gane wannan da kyau amma duk wanda ya ɗauke saƙon da annabi ya zo da shi ya jingine ya ɗibo wasu abubuwa ke ganin su ne hanyar tsira to gashi ga allah nan kuma gashi ga rayuwar nan saboda Allah yana cewa man kana yuridul ajilata duk wanda yake fatan shi dai samu duniya to ajjalna lahu fiha ma sha liman nuridu Allah ce za mu bashi amma ba kowa da ke son duniya Allah yake ba ba ina fata mun gano wannan da kyau za ku haɗu ko talatin kuna neman kaza in Allah gana ma sai ɗauki guda biyu ya basu sauran kuma ya rabu da su wanda duniya ta samu gaba abin da annabi ya zo da shi bai damu ba sai Allah maɗaukin sarki ya ce sun maja'alna jahannama thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura amma wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'ayaha wa huwa mu'minun kuji duk wanda lahira yake nema yi aiki irin aikin lahira yana mumini sai Allah ce fa ula'ika kana sa'ayuhum mashkura irin waɗannan aikinsu Allah maɗaukin sarki zai gode masu kuma Allah zai yarda da aikinsu kuma allah maɗaukin sarki zai sa albarka a cikin rayuwarsu da mai neman duniya ya bi son zuciyar shi da mai neman lahira ya bi abin da annabi ya zo da shi sai allah ce kullum numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahadura ina fatan mun gane wannan da kyau ƙarshen wannan ayoyin da nake son mana nasiha a kansu sai allah ce unzur kaifa faddalna ba'adahum ala ba'adin ku kalli yadda allah maɗaukin sarki yake fifita sashi kan sashi wani ya ɗara wani wani bai kai wani ba sai Allah ce walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila duk wanda ya bi Allah ya haƙura ya anshi umarni a hannun manzan Allah to wallahi jama'a lahira to fifikon da Allah zai mashi masu yaɗar na duniyan nan ku kalli yadda za ku ga malamanku suna da daraja idan ku suna da kima idan al'umma to in suka haƙura suka bi allah suka haƙura da halin da suke ciki har aka tafi lahira a haka to matsayin da allah maɗaukin sarki ya tattalin masa a lahira su ya wuce haka to jama'a a cikin tsarin rayuwa da addini wanda manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo mana da shi kuma tsarin rayuwa wacce take ingantacciya kuma gamsasshiya to tsarin rayuwa ce wacce wani annabi cikin annabawan allah da suka gabata bai zo ma al'umman shi da irin wannan ba ina fatan mun gano wannan da kyau to kuma tsarin rayuwa ne wanda allah maɗaukin sarki yake umurtar mu lalle mu rayu a ƙarƙashinta to na daga cikin tsarin da allah yake son mu rayu a ciki akwai tsarin auratayya da kuma zamantakewan auren manzon allah ya tsara wannan duka tsarin da ke gani a gidanku kika gada ki kuɗi shi gefe ina wanda manzan allah ya ce na gidanku wanda kika tazo ke ga ana yi shin annabi ne ya nuna ma iyayenki suka yi tarbiyyanki akan haka falillahi alhamd madalla da wannan allah ya saka masu da alkhairi sai ki ci gaba sai ki kara da wasu aure da hadisai da yadda manzan allah ya rayu shi da sahabbai da yadda ya rayu shi da iyalai shi sai a kaya. ina fatan mun gano wannan da kyau domin jama'a al'amarin auren nan ne ya tara mu anan kuma duk wannan bayanan da nake yi wai shimfiɗa nake son in yi da sharan fage don gane da mai bayani akan wani ne mai maiko amma sai mun san wai shin allah maɗaukin sarki ya halicce mu ne suddan haka banza kawai mu zo mu abin da muka dama to akwai yanda yake so shi yasa ya turo mana da manzan da zai nuna mana yanda za mu rayu allah ya sa mu dace allah ya ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan kai yana daga cikin ayoyin allah ta yadda za ku iya gane kudura da irada na allah maɗaukin sarki da ya tashi aiko da ya tashi halitta ku sai ya halitta maku matayenku daga cikinku ya halitta maku mazajenku irinku ne matayen irinku ne allah maɗaukin sarki bai kaddara wata jinsin halitta ne zai zama mijinki ba maza kuma wani jinsin halitta ya zama matansu ba sai ya irin irinmu ne irin hancin mu daya idan mu daya bakin mu daya sai dai na wani ya fi na wannan kyau na wannan ya fi na wannan bargewa wani ya ce kakarin da yake so wannan ya ce mai dan haske haske wannan ya ce mai dan duhu duhu wannan ya ce mai dan kiba kiba wannan ya ce mai tsawo tsawo mai dan gajere gajere kowa wannan ɗabi'a ne na rai haka Allah madaukin sarki yake tsarawa ina fatan mun gane wannan da kyau to sai Allah ce waje ala bainakum mawaddatan sai Allah ya sanya soyayya a tsakaninku kenan hatta in za mu soyayya sai mun je mun tambayo annabi to ya kamata mai soyayyan nan ko mu wannan da kyau ko saboda Allah ya turo shi nuna mana komi to manzo Allah ya gaya mana yadda zami wa rahmatan da kuma tausayin juna sai ce inna fi zalika laayatin lalle a cikin waɗannan tsare-tsare lalle akwai ayoyi ne kaumin ya tafakkaruna ga mutane masu hankali da tunani da hangen nesa to hanyar samu wannan tsuwan nan da Allah madaukin sarki ce li taskunu ilaiha da kuma soyayya tabbatacciya da ya ce waje alabainakun mawaddatan da kuma tausayin juna da ya ce waje alabainakun mawaddatan wa rahama to annabi bai bar mu mu nemo wannan hanyar da kanmu ba sai da ya nuna mana ita wannan hanyar saboda mu 'yan gata ne ina fata mun gano wannan da kyau ya bayyana mana yaya za mu samu ma'aurin matan da in mun aure za mu samu natsuwa wani irin muji ne in kin aure shi zaki samu natsuwa sannan ya zama mai jin tausayinki sannan mai ki sannan ku gina rayuwanku rayuwan da lahira allah maɗaukin sarki zai na'am da ita ku samu aljanna ba game da wahala ba manzon allah ya tsara mana wannan gaba ɗaya shi yasa ma'akail ɗan yasar allah ya kara mashi yadda ya ce ja'a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama faƙala wani mutum ne ya zo wajen manzon allah ya ce inni asabtu mar'atan zata hasabin wa jamalin ya ce manzan allah na ga wata mace yar manya yar dangi sannan kyakkyawan gaske yana kokarin ya nuna ma annabi kyanta danginta manya ne sannan kyakkyawan gaske ne amma matsalanta wa inna halata lidu ya rasulallah ba ta haihuwa kaga sabon annabi duk abin da za su yi na rayuwa da addini sun yadda dawa sun yadda da annabi sai sun je sun nemi shawaran shi saboda shi ne wanda Allah madaukin sarki nuna ya tsara masa ga kaza a nemi shawara a yi kaza a nemi kaza a nemi kaza suka wasu ga manzon Allah wannan sai ya ce afa atazawwajuha shin zan aure ta ya manzon Allah a haka kala la annabi ya ce kaka aure ta ku lura ga abubuwan da suka jawo hankalin shi ga kyau sannan ga ne sannan ga danginta zai ƙara nasaba kyakkyawa mai ƙarfi annabi ce kakka aure ta sun ma atahu kai wannan mutum yana son matan nan ya ƙara zuwa ne shawarar annabi annabi ya hana shi sun ma atahu na uku ya zo annabi ya ce ta zauwa julwadudal waluda in kun tashi aure ku auri mace mai son ku sannan mai nuna soyayya jama'a abu biyu ne so daban nuna soyayyan a bayyana kuma daban sannan kuma mai haihuwa sai ce fa inni bi kuma al'umma domin ni zan yi takarin yawa a gaban al'umma a ranar kiyama da ku kenan duk yanda nasaban mace ta kai da duk yanda kyawun ta ya kai da duk yanda ta kai in ba ta haihuwa za Allah ya ce a tsaya gefe abu da ya ruwaito wannan hadisi jama'a mun gane wannan da kyau ko muhallin shahid a nan kaɗai abin da nake son mu cire shi ne sahabi na neman aure sai da ya taho wajen manzan allah ya nemi shawara saboda ya yarda annabi ne zai nuna mashi hanyar rayuwa sannan anas dan malik allah ya ƙara mashi yarda ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya amuru bilba'a annabi ya kasance yana umurtan mu da yin aure wa yanha an tabattuli yana hana zama ba aure na hayan shadidan hani mai tsanani mun gano wannan ashe duk yan matan mu da suka zauna suka kyaure kenan annabi ba abun su bane ba su jin maganar manzon Allah kenan tana da yanda za ta yi auren nan sai ta koma tana hange hange manzon Allah yana umarni da yin aure kuma yana hana zama ba aure abin ta kai ga wasu iyaye sai ka ga ga wanda ya zo neman auren s ya tabbata ya inganta mutumin kirki ne a bashi aure sai ce ba su shirya yi mata aure ba babu haɗarin da ya wuce wannan har su sun wuce gaban manzon Allah bayan Allah ce la tuqaddimu bayna yadayi llahi wa rasulihi wattaqullah kar ku sake ku wuce gaban annabi ku wuce gaban Allah wallahi ku ji tsoron Allah akwai sanda Allah zai kama ku Allah ya sauwaka sannan sai annabi ya ce tazawwajul wadudal waluda ku auri mata masu son ku masu haihuwa fa inni mukafirun al'ambiya a yau malkiyama ya ce zan yi ma'annabawan allah gwajin kwanji da yawanku a ranar tashin kiyama wannan hadisi ahmad ya ruwaito shi mun gano wannan da kyau ko kenan na daga makasudin aure in an yi aure a yi me a haihu domin allah ce wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan allah ne ya sanya daga cikin ku matan zama jinsin ku ne waje lakum min azwajikum banina sannan ya sa ta hanyar matanku ne za ku samu 'ya'ya sai ce wa hafadatan da jikoki kuma gano wannan kyau ko wa kun min at-tayyibat sannan Allah da ya taya sai ya azarta ku daga dadadan abubuwa sai ce afa bil batili yu'minuna yanzu da ɓanna za ku yi imani jama'a a waye gari Allah ya ba ku ya'yan ku kashe ko ku yi auren kuna family planning afa bil batili yu'minuna wa bi ni'matin lahi hum yakfuruna ni'iman da Allah ya muku na aure ni'iman da Allah ya muku na 'ya'ya ni'iman da Allah ya muku na jikoki shi za ku bijire ma kenan yanzu da za a aure haka kawai auren nan a rika sake shi yadda mutane suka mai da al'amari na wasa sun butulce mu wancan ni'iman da Allah ya ce waje alalakum azwaja mun sanya muku matayanku mun sanya matan ma daga cikin jinsunan ku sannan mutum ya aure ya kyayewa saboda bibiyan waɗannan turawa da waɗannan yan boko makaryata to ya bujirce ma dokan Allah kuma ya yi imani da albatilu ni'imar Allah kuma ya ne ya kauce mata ina fatan mun gane wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sauwaka ibn abbasin har ila ya roito mana hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce ala unabbi'ukum bi rijalikum min ahli dunya shin bana ba ku labarin mutanen da kuke gani a duniyan nan gaba daya fil waɗanda suke yan aljanna ba ne. jama'a annabi ya karantar da mu komi abin da nake son duk in nuna muku kenan sannan laccan ta ɗauki sahun da nake son ta ɗauka ku gane cewa annabi ya nuna mana komi ba abin da bai bayyana mana shi ba cikin bayanin ma da annabi yanzu ya koma yana mana bayanin ɗaya ɗakun mu suwaye 'yan aljanna suwaye kuma bayan aljanna ba mu bi manzon Allah mu sha bayani qalu bala ya rasulullah sahabbai suka ce kware da gaske bayyana mana wannan ya manzon Allah qala sai annabi ya ce annabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fil janna annabinku duk annabawa 'yan aljanna ne wasu fil janna siddiƙai yan aljanna ne waya kwamandan in cif na siddiƙai shine na abubakar a siddiqu abu siddiqa wa shahiri fil janna shahidi ma dan aljanna ne wal mauludu mauludul islam fil wanda aka haifa a musulunci ya mutu a musulunci ɗan aljanna ne wanda aka haifa a musulunci bai balaga gaba ya mutu shi ma dan aljanna ne kenan wanda yake kyaman ya haihu kenan yana kyaman haihuwar yan aljanna allah ya sawwaka والرجل يكون في جانب المصر يزور أخاه لا يزوره إلا لله في الجنة haka mutumin da yana can wani gefen wani birni sai tafi wani nesa can ya je ziyartar dan uwan shi saboda Allah to shi ma wannan dan aljanna ne kun ji irin zumuncin da ke shiga aljanna ba tare suna da kuke na bid'a ba sai ce ala unabbiukum bi nisaikum min ahli aljanna annabi ya ce shin bana ba ku labarin matanku wanda za ku shiga aljanna da su ba yan aljanna mata qalu bala ya rasulallah sai annabi ya ce eh kamar sabai sun ce eh manzan Allah ba mu labari ƙala sai annabi ya ce alwaludul waduda mai haihuwa kuma mai nuna ma mijinta soyayya in Allah ya yi baki haihuwa ki haƙura wannan kaddara ne na Allah domin ya ce wa ya sha'u a ƙima ina fatan mun gane wannan da kyau idza ghadibat idan ta fushi au ugribat ko kuma aka fushi da ita qalat za ta zo ta natsu ta zauna gaban mijinta ta ce yadi fi yadika ga hannuna kan hannunka la aktahilu bi gumdin wallahi ba zan taɓa yin kwalli da bacci da natsuwa ba hatta tarda har sai ka gamsu ka yafi min ka yarda da ni mun gano wannan da kyau ko annabi ce duk matan da take da wannan ɗabi'ar to yar aljanna ce kenan ku maza kun ji irin matan da za ku aura mu'jamul kabir na limamu tabarani a nan muka ɗauko wannan hadisin to kasantuwan annabi ɗan saƙo ne na allah maɗaukin sarki sannan kuma masanin alherin duniya da lahira wanda allah maɗaukin sarki ya sanar da shi wannan alheri na duniya da lahira ya karkasa ya karkasa mana irin siffofi na irin mace ta kwarai wanda mu maza musulmai mabiyan shi wanda muka yadda da shi ya zama wajibi mu neme su mu aure su ibn abbasin sabbin manzan allah ne allah ya kara mashi yarda ya ce lamma nazalat hazil aya yayin da allah maɗaukin sarki ya saukar da wannan ayan da allah ke cewa wallazina yaknizuna zahaba wal fidda kaga waɗanda suke taskace zinare da azurfa su ɓoye su wannan ayan ta yi barazana dangane da duk mai aje kuɗi a asusu ko kuma a bankaɗe ko a banki ko kaza wala yin fi ƙona hafi sabilillah ba su kwashe kuɗin sun je sun ciyar ba sun je sun kashe ba sai ce fa bashirhum bi azabin alim sabai sai suke ma'ayan wani irin bahaguwar fahimta to nan da nan al'amarin ya dame su shine ibn abbas ya ce kabura zalika alal musulmi wannan abin ya yi yayi masahabai gingirin faƙala umaru radiyallahu anhu sai sayyidina umar ya ce ana ufarruju ankum lalle wannan abin da ke damun ku zamu kawar muku da shi zamu yaye muku ku bani lokaci fantalaka sai ya tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace ya nabiyallah innahu kabura ala ashabika hazil aya ayan nan da ta sauka ta tada hankalin sahabbanka Faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai annabi yace inna allaha lam yafrid zaka illa liyutayyiba ma bake min amwalikum ai ayan ba tana hana ku ɓoye kuɗin ku a banki ne da asusu da kaza ba ai ma Allah ya farlanta zakka ne saboda dukiyoyinku da kuka tara kuka ɓoye a tsarkake muku su sai aka ce ku cire wani bangare ku bada wa inna ma faradal mawaritha Allah madaukin sarki ya farlanta muku ga yadda za a raba gado ne wane dauki kaza wance ta dauki kaza a ba su wane kaza li yakuna liman ba'adakum saboda ai abin da kuka tara kuka aje ne dan yan bayan ku su gada fa kabbara umaru sai sayyidina umar ya kabbara thumma qala lahu sai annabi da ya ga umar ya ji daɗin jawabin da ya mai sai ya ce ala ukhbiruka bi khairi ma yaknizul mar'u shin bana baka labarin mafi alkhairi mafi abin da ya dace mutum ya samu ya boye ya tara ba sai annabi ya ce almar'atu saliha shine mutum ya samu mace ta kirki in nazara ilaiha sarratuhu in ya kalle ta za ta yi min murmushin da za ta faranta mai ba wacce in ka kalle ta za ta yi kicin kicin ta harare ka ta murguda maka baki ba wa in ha a ta'adhu in kuma ka umarce ta za ta yi ma da'a wa in gaba an ha in baka nan hafizadhu za ta kiyaye maka mutuncinka ko a ina ta je. ba za ta taba aikata abin asha ko ta faɗi maganar asha wanda zai zubar da mutuncinka ya zubar da mutuncinta ko ta soke ka koda da kalma ne ba annabi ce wannan mafi alherin matan ita ya kamata ku aura shi yasa sai ki duba ki ga tsakanin da Allah haka kike in ba haka kike ba manzon Allah ya buga miki bom Allah shi kiyaye wannan hadisi Abu Dawuda ya rawaito shi wannan hadisi Abu Dawuda ya rawaito shi Allah ya sa mu dace hadisi na gaba abu huraira allah madaukin sarki ya kara mashi yadda ce tun kahul mar'atu li arba'in ana auren mace dan abu hudu limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha ko don danginta ko don kudinta ko don kenta, ko don addininta sai annabi ce fasbar bi zati dini ashe wancan mace saliha mai addini da ɗabi'a ake nufi sai aka faɗi siffofin addininta aka faɗi siffofin ɗabi'unta sai annabi ya ce in ko baka rabauta da mai addini ba sai ce ta ya daka wallahi sai ka yi talauci ina fatan mun gane sai ka je kai kwadugo hannunka yayi kura ma'ana in rayuwarku gaba ɗaya kun gina ta ne ba addini ba a rayuwa ne rayuwa ne ta tamore billahi lazi sai kun shiga kunci daga karshe kafin ku mutu allah ya sauwaka wannan hadisi bukhari ya ruwaito shi to kun ga a takaice cikin waɗannan hadisai kuma a gurguje manzan allah ya bayyana ma maza siffofin matan da ya kamata su aura to haka su ma mata annabi bai bar su haka kawai ba sai da ya bayyana musu irin namijin da ya dace a rayuwance da kuma addinin su da su aura al'imamu turmizi saboda gata ga al'umma sai ya ce babu babu ma ja'a idza ja'akum man tardawna dinahu fazawwajuhu wannan babin zai magana akan in mutum ya zo neman aure a gidanku kun yadda ma'addinin shi to ku aure shi mun gano wannan da kyau ko sai kawo hadisin abu huraira azan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce idan khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu idan aka zo neman aurenku ko aka zo neman aure a wajenku ga wanda kun yadda ma'addinin shi kun yadda maɗabi'an shi fa zawwajuhu annabi ya ce ku aure shi ko ku auren mashi illa taf'alu in ku kuka ki ku nemi mai addini da ɗabi'a to ta kun fitnatun fil ard fasadun arid wallahi fitina da fasadi wanda ba a san iyakan shi ba zai ma al'umma sai ki ga wani mai addini ga wani mai ɗabi'a na kwarai wanda ke kina kwaɗe wannan kina son shi amma kuma shi bai ma kalle ki ba ko ma hankalin shi bai zo zuwa gare ki ba bai nuna yana son ki ba babu laifi ki je ki ce kina son shi ba wanda ya hana wannan addini a musulunci gaba da ya ce alga ta malam ni dai gaskiya al'amarin dai to yaya ne to sai a san yadda za a kai kai ta a daidaita ina fatan mun gane wannan da kyau ko ki tura ko dai wani al'amari na yadda aka saba Allah ya samu dace a wani hadisi wanda abi hatimin muzani ya ruwaito annabi ya ce iza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa ankihuhu in mai addini da ɗabi'a ya zo neman auren yau ku auren mashi illa taf'alu in ba ku yi haka ba to ta kun fitnatun fil ardi wa fasadun fitina da ɓanna zai faru qalu ya rasu lalla sai sabe suka ce wa in kana fihi ko da yana da aibi kaza aibi kaza aibi kaza aibi kaza qala sai annabi ya ce ce muku ne fa iza akun mantar dauna huwa wa khuluquhu ba kalli kudin shi ko nasabin shi ko ka addini da ɗabi'a aka ce fa ankihu thalatha marratin so uku manzan Allah maimaita wannan wannan hadisi tirmizi ya ruwaito shi so uku ko kalli yanzu yanda annabi duk ya tsara mana alherin duniya da lahira ya bayyana mana abin da Allah yake so amma wallahi jama'a sun sauka daga kan abin da annabi ya gaya musu Allah ya sauwaka to irin abinda da manzan allah ya bayyana zai afku a ƙarshen duniya na komawan addini a matsayin bako to wallahi jama'a wannan abin ya zo ya faru sai gashi kamar yadda annabi ya faɗi cewa badal islamu gare duk wannan bayanan da annabi ya ma al'umma sai aka waye gari al'umma sun yi watsi da wannan bayanan na manzan allah a yau ne fa duk yadda addini da ɗabi'an mutum ya kai da irin kirkin shi da sanin ya kamata da nagartan addinin shi to sai yayi da kyar sai yayi da gaske da kamun kafa sannan zai samu aure cikin sauki a cikin al'umman annabi na yau muddin dai ba kuɗi ko mulki ko yana da dangantaka da wani mai kuɗi ko wani mai mulki ba ka ce ma kamar ma ba mai addini ne da ɗabi'a manzan Allah ya ce a nema a aura ba kai ka ce annabi ya kyamatar da mutane masu addini ne da ɗabi'a a tsawon rayuwan shi a nan ne za ka samu wasu 'yan mata abin takaici har da wanda suke zuwa makaranta da wasu zaurawa wanda tun suna 'yan mata ake karantar da su kai babban abin takaicin ma wasu iyayen ne maza da mata za ka ji suna cewa ga mutum mai addini da ɗabi'a wanda ya zo neman auren yarsu sai ga to ga dai mutum har mutum wallahi namu da tsab amma sai dai ƙayayau yake wai ƙayayau ke kasashe yake ba wani maiko a jikin shi ba dan da za ka yi ka zuwa ka ji dan maiko ta tare da kai a bushe yake yadda ka san ici mun gano wannan da kyau ko sai fa an ce ga mutum har mutum <laughs> saboda wulakanci ma'ana mutum har mutum irin wanda annabi ya faɗi sai dai ƙararrawa yake kenan maganin kawo nesa na kusa na annabi bai masa ba da annabi ya ce mai addini da ɗabi'a su sun ƙara ma annabi da mai maiko ko a ce fanta da kek ko a ce doya da ƙwai ko a ce satan kudin gwamnati da luwaɗi da iskanci da iri-iri dai duka dai ga sunan dai allah dai shi kiyaye neman mata da shaye-shaye shine maimakon za mu zo mu ji insha Allah to jama'a in kun lura da yadda muka saba yin lakca a majalisar nan ba mu saba karanta lakca a gurguje ba amma so nake duk wannan muƙaddimar ya zama ya shiga cikin mu mun fahimce shi tsaf ko mu karanta shi da sauri saboda mu kai zuwa ga maram zuwa ga manufanmu da muke son mu kai ma shi yasa farkon laccan shine waye mai maiko ina fatan mun gano wannan da kyau cin da dai neman da annabi ya ga mutane su bi abin da yake so da bayanin da annabi ya ma mutane ce ga irin wanda ya dace da su ba su san wannan su mai maiko suke so to waye mai maiko ina fatan mun gano wannan da kyau mu ba ma mai maikon in dai ba mai maiko ne na addini da ɗabi'a irin wanda annabi ya faɗi ba to amma ya kamata mu san waye mai maiko mu sani a wajen annabinmu mai maiko shine mai addini na kwarai da ɗabi'a na kirki ko da ko talakan talauni ina fata mun gano wannan da kyau a wajen annabinmu shine mai maikon shi domin ya ce a auri mai addini da ɗabi'a suka ce manzan allah ko ko ko ya ce na ce ku auri mai addini da ɗabi'a har su uku ya maimaita amma a wajen irin waɗannan mutanen da suke kyaman shiryan manzanmu wanda ke da abin tsotsa da abin lasa na weniyan duniya na yau wanda duniya kaɗai ya sani zalla bai san lahira ba wanda bai da kyakkyawan ɗabi'a na mutunci cikin al'umma masu nagarta to shine mai maiko to me allah maɗaukin sarki ya faɗi dangane da mai maiko irin wannan shi kamata mu ji tukuna in mun ji sai mu fitar da su kuma me suke nufi da mai da izinin Allah a cikin alkur'ani Allah madaukin sarki ya bayyana mana wane ne mai maiko ya ce kalla innal insana la ya taga hakika dan adam yana tsintan kanshi a cikin wata irin dagawa da jin ya isa Allah madaukin sarki ya faɗi ga yadda za a yi nuna wannan shirme ne kawai ina fata mun gano wannan da kyau ya bin abin da Allah madaukin sarki ya faɗi ƙarara. ya nuna abin da allah zo da shi ba shi zai ba ba an ra'ahu stagana saboda yana gani yana da wadata ko dai yana da kuɗi ko dai yana da mulki ko dai iyaye ne suna da 'ya'yan da za a iya nema a hannunsu su bada ko su hana ga abin da annabi ya faɗi su juya ma abin da annabi ya bada duk wannan yana daga cikin abin da ke sa dan adam ɗagawa sai ga ga wani bai da 'yar amma kuma shi yana bin abin da allah ya faɗi keke da keke da shi ke da 'yar zai ba abin da allah maɗaukin sarki yake so amma abin ta kai ci bai da ita ina fatan mun gano wannan da kyau wannan aya ta yi ɗaya da ayan da allah ya ce fa amma man tsaga kun ga duk wanda ya ɗagawa saboda yana da wani abin da yake takama da shi wa atharal hayatar duniya kuma ya fifita rayuwar duniya abin da zai samu ko wani nashi ya samu fa innal jahima hiyal ma'awa allah ya ce wallahi wutan jahannama ita ce makoman shi ina fata mun gane wannan da kyau jahannama ita ce makoman shi to fa itharul hayatid dunya huwa mujibat tughyan jama'a ba wadata ne kadai ko samun kuɗi ko mulki wannan shi ke nuna cewa wane yana da ɗagawa a guje shi ba wane yana da maiko a guje shi ba a'a fifita rayuwar duniya shi ke kawo ɗagawar ina fatan mun gane wannan da kyau domin allah maɗaukin sarki ya ambata mun gane wannan da kyau ko ya ce allazi jama'a malan wa addadahu ya hasabu anna malahu a khaladahu sai wanda yake tunanin dukiyan ne zai wanzar da shi ga abin da yake so to wanda ke da irin wannan tunanin sai ce kalla la yumbazanna fil hutama wannan Allah madaukakin sarki in ya tashi watsi da shi a cikin jahannama za a yi jifa da shi ne ko sauraron shi ma ba za a yi ba ina fata mun gane wannan da kyau to wa mafhumuhu yadda ya kamata mu fahimci waɗannan ayoyin da kyau anna mallam yu'athir hayatin duniya duk mutumin da bai fifita rayuwar duniya ba walam yahsibu anna malahu akhladahu kuma bai da tunanin dukiyan nan ita ne za ta yi mai abin da yake so ko ta halin kaka lam ya tsage malahu wala ginahu aka waye gari dukiyan nashi da wadatan nashi bai same ɗagawa ba to wannan ba fa shi yake magana ba ko mun gano wannan da kyau ko kama jaa fi qissatin nafar thalatha al-a'ma wal abras wal akara kamar yadda mun karanta da ku a cikin riyadus salihin an kawo mana tarihin wani baka makaho da wani kuturu da wani mai kora min bani isra'ila daga cikin banu isra'ila wanda biyu daga ciki sun samu wadata amma sun yi dagawa ba su yi ba ashe ba mujarradin cewa wane yana da dukiya sai a ce kalla innal insana la yataga an ra'a hustagana ba shi bane ina fatan mun gano wannan da kyau za mu fitar da tsarin dagawan da ake gudu wanda kuma aksarin wanda ku da iyayenku kuke son ku aura kuma irin su ne wanda allah madaukakin sarki ya zarga din. ina fatan mun gano wannan da kyau sannan wa kada nassal qur'anu ala awsa min ghina fi dunya fi nabiyillahi sulaiman. hakika allah maɗaukin sarki ya mana bayani irin gamsasshiya da yalwatacciyar wadata da ya ba annabin shi suleiman atahu allahu mulkan allah ya ba suleimanan mulki layan bage li ahadin min ba'adi irin mulkin da babu wani wanda zai same shi bayan suleiman wa ma'ahaza tare da wannan sai da annabi suleiman wata rana fa ya samu wata 'yar tangarda domin yana zaune ne ana mai faretin dawaki faƙala inni a hababtu hubbal khair ya ce ka ni yanzu an sa man a cikin zuciya na son wannan alkhairin an zikira rabbi ga lokacin la'asar ya yi banyi ba dukiya ta sa ya kauce ma yin sallah kan lokacin ta bai yi ba dukiyan da aka yi ta mai fareti na jin daɗi duk sai da gama sai ce mai rudoha ku dawo man da su alayya fada fika mashan bisoki wal anak di ya bi su sare su kaga wannan bai dauki dukiya bakin me ba bakin komi amma aksarin mutane dukiyan da mulkin da suke a kai sun dauke shi a bakin me yana yana sama da komi sannan wa qissatu sahabi al-mawjud fil muwatta akwai wani kissa wani sahabi da muka karanta a cikin muwatta a lokacin da yake cikin wata gonan shi yana zaune sai wani tsuntsu yana kara kai ne yana sallah ne fa sai hankalin shi gaba ɗaya bar sallah sai koma zuwa ga wannan tsuntsun da ya kare sallah sai je sai ma annabi wannan gonan ta ja mai bala'i ta shagaltar da shi game da sallah ta yi wane ne sauraka gonan ma ya ba da ta fi sabi a raba miski ne kaga wannan dukin ta same dagawa ta same shi dagawa ba ina fatan mun gane wannan da kyau sannan wa ya kuna tuguyanin nafsi min lawazimiha ha laulan yakun akwai wanda shi a ran shi kawai shi haka yake ko da bai zama gani ba ko mun gano wannan da ke ko ba wadata sa annabi ya cike cewa farko wanda zai fara shiga wuta a ilon talaka mai tsaban girman kan tsiya gashi talakan talau matsiyaci malam yana cikin kuncin rayuwa ce je ka samu wani sai ce wani ai wallahi Allah ya kiyaye to wannan aka je ranar kiyama to su ne za a fara yin layi da su zuwa wuta talaka mai girman kan tsiya haka shi wannan bai da komi amma ya samu mai ɗagawa kalla innal insana la ya ɗaga wannan bai zama an ra'ahu stagana ba sai dai girman kai kawai ina fatan mun gane wannan da kyau amma fa dukiya da mulki suna daga abin da ke sabbaba ma bawa ɗagawa domin allah maɗaukin sarki ya ce walau basatallahu rizqa li ibadihi da mun shimfiɗa ma bayi arziki laba gofil ardi wallahi da sai sun yi zalunci da ƙetar haddi a bayan ƙasa walakin yunazzilu bi kadarin ma ya sha sai dai allah maɗaukin sarki yana saukar da shi ne a bisa tsarin da yake so ina fatan mun gano wannan da kyau domin allah ya bamu labarin da yawa daga cikin masu ɗagawa wanda sakamakon dukiya da mulki ya sa su ɗagawa ku jawo mana fir'auna allah madaukin sarki ya ba mu labarin shi ya ce a laisali mulku misr yanzu jama'a mulkin misra ba nawa bane wa hazil anhara tajri min tahti a'a ga koramu duk suna muna da lambuna muke da kaza duk motocin nan ne da ke kara kai na ba namu bane afala tusiruna wa ba ku ga abin da Allah ya mana ba ga karuna duk wa'azin da aka yi mai shi sai ce inna ma utituhu ala ilmin indi sai manta da Allah sai ya bijire ya fito na fito da annabin Allah ku ɗauko abu lahabi a gaban annabi ya ce manzan Allah tabbal laka sayar al'ayyam alhaza jama'ata na Allah ce tabbat ya da abi lahabin wata ma'agna anhu maluhu me kai shi wancan dagawan dukiya wa ma kasaba da irin yadda hanyoyi suke zuwa mashi ina fata mun gane wannan da kyau amma mutumin nan na uku daga cikin banu isra'ila da aka zo aka same shi ma irin dagawan da ya yake nan sai ce innama waristuhu ai na gaji wannan dukiya ne kabiran an kabirin iyaye da kakanni amma sauran yan uwan shi fa wannan bai sa su dagawa ba shi yasa za mu zo mu bayyana in kun ce mai maiko me kuke nufi kuma wani irin maiko sai mu gaya muku hadarin masu maikon ina fatan mun gane wannan da kyau sannan wani mai maiko ne ma'ana mai addini da ɗabi'a sannan ko yana da mulki mai addini da ɗabi'a ko yana da kuɗi mai addini da ɗabi'a ko yana da irin siffan da kike so mai addini da ɗabi'a ko iyayen shi da dange shi manya ne sai mu zo mu muku bayanin waɗannan ba su ne abin sokan mu ba amma mujarradin kuɗi mujarradin mutum ya sai maki handset mujarradin mutum ya sai maki mota mujarradin mutum ya maki shopping mujarradin mutum ya zo ya ma iyayenki kyauta wai wannan shi ne zai juya ki daga kan abin da ake sai a ce ai wani mutumin kirki ne ai wani wallahi to ya fi wani amma wani haka ya zo gidan nan mala a wani matsiyaci ne ko cikin tandin mai aka sa shi haka zai fito ke kasashen shi matsiyaci wani mai a wani masallaci ne ma kila ila ma shugaba wata makaranta ce ƙurani yake karantarwa da hadisi amma cin da bai zuwa yana masu kokon duji mhm. bai wannan bai cewa gashi to yau ya zama matsiyaci duk ƙurani da hadisin da yake da shi shi mutumin banza ne bai da bizan da za a iya ɗaukan ya a bashi ina fatan mun gane wannan da kyau in mutum ya zama yana da addini da ɗabi'a jama'a fala yaziduhu ginahu illa tawadi'an wadatan shi ba abin da yake kara mai sai tawalu'u wa shukuran lin ni'ima da kuma gode ma ni'imar Allah kama kala nabiyyullahi suleiman kama yadda annabin Allah suleiman ya ce haza min fadl rabbi wannan fa yana daga cikin fananan ubangiji na liyabluwani ya bani ne don ya jaraba ni a ashkuru shin zan gode ma ni'imar am akfuru ko ko zan bijire wa man shakara fa inna ma yashkuru li nafsi wanda ya gode ma ni'imar da Allah ya mai wannan yayi dan kanshi yanzu ke ba ma alheri bane mai addini zai ce na sanki ki ke ba ki gode ma Allah ba wata kirikiri tana nan yan iska ke ta layi a gidansu ba ta da bizan ta zama mutumin kirki ballantana mutumin kirki ma ya ganta ya ce na santa wanda annabi yake cewa nashi ne ina fatan mun gano wannan da kyau da annabi ya ce nabiyun fil janna siddiqu fil janna ya ce me shahid fil janna mauludun fil islam fil kun ji manzon Allah ce wa niga fil fil janna eh kun ji annabi ya ce wanda ya tara ya tattara ya tattara allazi jama'a malan wa addada fil janna wallahi wa man shakar fa innama shukuru da nafsi wa man kafara fa na rabbi ganiyun karim wallahi duk wanda ya bijiri wanda ya maka kanshi Allah zai iya hallaka ku gaba daya wa ati bi ya zo da wasu mutane wanda ba irin ku ba kuma har abada ba za su zama irin ku ba wa qad nassa fi sura annahu shakara laha haqiqa cikin wannan suran da ta namli annabi Sulaiman sai da ya gode ma Allah sanda yana cikin tafiya sai ya ji tururuwa na magana sai Allah ce fatabassama dahikan min qawliha sai yi murmushi sai yi dariya wa qala sai ce rabbi ne an ashkura ni'imata kallati an amta alayya Allah ka cusa man in iya gode ma ni'iman ka wacce ka ni'imtar da ni ita wa ala walidayya da kuma ni'iman da kai ma iyayena wa an a'mala salihan sannan in koma in aikata aiki na kwarai tardahu aikin da zaka yarda da shi wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin Allah ka saka ni cikin bayinka salihuna kun ji shi ma cikin ustazai yake nema annabin Allah ne mai kuɗi mai mulki wanda ba a taɓa mai kuɗi da mulki irin shi ba amma yana cewa Allah ya sa cikin ustazai sai ke shirme kina nan wake ustazai wa ni <laughs> Allah shi kiyaye kin ga ne na yi kama da wanda ustaze ce yana sona da Allah gafara haka ga suna yi fa wa ga ustaze ya fita kofar gidansu sai ya sallama ce wance a wani annoba na ga ya wuce ta kofar gidanku <laughs> me ke faru a ce na ga wannan ustazin ne na ta zariya hala wajen ke zo ni ha ni rabon da ustazin na Allah shi kiyaye ai wallahi ko ne kwanti ni Allah shi kiyaye a dama irin ku yin iska ma ustazai ai sun bi karfin su neme ku Allah ya raba ku da ustazai duniya da lahira ko a lahira kar Allah ya zaunar da ku inda ustazai za su zauna in dai da irin wannan ɗabi'an kuke ina fatan mun gane wannan da kyau ba ku ce amin ba a masu wannan dabi'a muke cewa in dai wannan shine dabi'an ku ba ku san ustazai sai mai mai ku to Allah ya raba ku da ustazai duniya da lahira <laughs> Allah shi kiyaye ashe sai a yi me sai a gyara ina fatan mun gane wannan da kyau Allah madauki sarki ya shiryar da mu jama'a duk wannan lakcin da muka yi gaba ɗaya sunanta muƙaddimar lakcin mai mai koko in allah ya kai mu lacca na gaba shine za mu hau doron laccan na mai ko ɗaya bayan ɗaya da izinin allah ita kuma ina fatan ta kai kasusuwa tara ko abin da ya sama da haka ko abin da ya kasa da haka allah maɗaukin sarki ya sanya ma angwaye da amare albarka ya hada su cikin albarka ya azarta su abin da za su ci su sha na sunna na halal allah maɗaukin sarki ya shiryar da mu ya shiryar da su iyayensu da suka tarbiyyarsu allah maɗaukin sarki ya sanya musu albarka malamansu waɗanda suka koyar da su addini suka tarbiyyarsu a sunnanci allah maɗaukin sarki ya saka musu da alheri ya sa sa gidan aljanna za mu saurara a nan fasbanaka allahumma wa bihamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum